A sanarwar da suka fitar, ƙungiyoyin na gamayyar CCDR sun fara ne da taya bazum Muhammad murnar nasarar da ya samu a zaben da ya gabata, kamar yadda kotun tsarin mulkin kasa ta tabbatar da shi a matsayin sabon zababben shugaban ƙasar Nijar da kashi 55.66 daga cikin ɗari na yawan kur'un da aka kada kafin su gargadi 'yan siyasa da magoya bayan su su ba da kai bori ya hau. Sayyabu Lawan Sallau na daga cikin shugabannin waɗannan ƙungiyoyi. Tare na kudiri ne wanda ba a kai kare shi ikon Allah ne sai dai a rungum kadara kuma a yi jira har shekara biyar demokrasi abin da ta gada shi ne a je zaɓe an kare zaɓe lahiya kuma a yi sallama kowa ya ta kama aikin shi muna tsammanin wannan hanya ita ce za a doka kuma ita ce sahiha ta gaskiya wadda duk 'yan ƙasa ya kamata su bi a washe garin fitar da sakamakon da ya tabbatar da nasarar ɗan takarar na jam'iyyar PNDS tarayya wasu matasa sun tare a kofar gidan abokin karawarsa Muhammad Usman cikin yanayin fusata suna masu kiraye-kirayen ganin ya kalubalanci kotun tsarin mulkin ƙasa abinda gamayyar CCDR a ta bakin kakakinta Siraji Isaka ke ganin alama ce ta nuna rashin da'a ga na gaba mafari kenan suka buƙaci mahukunta su ɗauki matakan kare lafiyarsa da ta iyalansa. Mamman Usman yana cikin mutane waɗanda ake darazatawa a ƙasar Nijar kuma shi ne na farko wanda ya samu iko a tafarkin demokradiyya. Abin da muke kira ga gwamnati a ɗauki matakan ganin ansa jami'an tsaro waɗanda za su kare shi su kare iyalan shi su kare gidan shi wannan yauni ya rataya akan gwamnati kungiyoyin na CCDR sun nuna juyayi a game da rasuwar fararen hular nan 137 da 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a ranar Lahadin da ta gabata a gundumar Tiliya sannan sun yi kiran bazu Muhammad ya ɗauki matakin haɗa kan 'yan ƙasa bayan rantsar da shi a ranar biyu ga watan Afrilun gobe suna masu cewa ya zama wajibi a gare shi ya dama da kowane ɗan Nijar a matsayinsa na shugaban dukkan 'yan ƙasa Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.